اللهم صل على محمد وعلى ال محمد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

sha uku kenan ko sha uku ga watan ramadana na wannan shekara da arba'in 1441 wanda ya daidai da shidda ga watan biyar shekara ta da ashirin miladiya muna roƙon allah shi muna taimako kuma ƙara mana buɗi Allah ya ƙara muna albarka da imani muna roƙon Allah ya ji kan maluman sunna Sheikh Ismail Idris Zakariya malaminsa Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi da sauran Allah ya taimaki jagora Khalifa Sheikh Muhammad Sani ya jingir Allah ya masa jagora shi masa taimako tare da dukkan abokan aiki wanda suke mara mishi baya a matakin ƙasa har zuwa wannan jiha tamu ta kebe wadda sheik abdurrahman isa jega yake jagoranta har zuwa ƙananan hukumominmu da rassa Allah ya taimake su ya yi mana jagora baki daya muna roƙon Allah ya taimake mu a wannan ƙasa Najeriya ƙara mata zaman lafiya da tsaro da bunƙasa tattalin arziki da kuma ƙoshin lafiya ya kare mu daga dukkan surutoci Allah ya taimaki shugabanninmu wanda suke mulkanmu na siyasa tun daga shugaban kasa har zuwa gwamnoninmu da siyamominmu da kuma sarakunanmu masu albarka musamman ma wannan masarauta ta mu ta kabe muna roƙon allah ya ƙara mata albarka da kwarjini da muhibba da taimaki jagoranta mai martaba alhaji ismail muhammadu mera allah ya azamu da mu da su ga abin da zai amfane mu duniyanmu da lahiran ina amfani da wannan dama a wannan zama in isar da mu na rashin 'yan uwa mu na sunna masu wa'azi shahararru akwai ɗaya daga cikinsu wanda Allah ya karɓe shi kwana uku da suka wuce wato dr a tanga wanda yake a cikin malamai ne na ƙasa eh, eh mutunan patiskun ne sannan akwai malam shakka yakubu jama'are wanda da ba don wa'annan matsalolin ba shi aka turo birnin kebe zai yi tafsiri a fostin na ƙasa shi ma allah ya karfe shi allah ya ji kansu allah ya musu rahama ziya ga dukkan iyalai da 'yan uwa ahali suna na fadin najeriya da kuma afirka baki daya allah ya ji kansu allah ya musu rahama tare da sauran marigayenmu baki daya mu kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya haɗa mu tare da su aljannar firdausi a yau za mu tashi a ta goma sha takwas a cikin suratul hashri inda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah بسم Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا قوموا منين يا قوم في إيماني اتقوا الله وكيا يدوكو الله وجد أوران الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد kuma رايوات rayuwa ta bibi abinda ta gabatar don gobe aile yawon kiyama wani tarihi ta yi don gobenka in an yi tashin alkiyama don haka ni in bibi tanadin da ni kai ma ka diba wancan ya diba wancan da diba kowa yawa kan shi kiyamun laili ya tabbatar da cewa ya yi guzuri ya yi tanadi domin wannan rana wata kulla ku ji tsoron allah ku kiyaye dokokin shi inna allaha hakika ubangiji khabirun bima ta'malun masani ne ga abin da kuke aikata ba abin da zai koye ma Allah daga cikin ayyukanku ko kun aikata aiki bayyane ko kun yi koye wala takunu la kunu Allah ya kira mu yan uwa wato mu'mine gaba daya cewa kada ku kasance kallazina nasullaha kamar waɗannan da sun ka bar Allah wato suka mance azaba Allah fatara kutsa'ata sai suka bar yi miki da'a Allah shi ya kata biha zikiru wanda yake inda ba su mance da Allah ba sun tuna da Allah to za su yi mai biyayya su mai da'a sai a biya amfani fa'ansahum anfusahum shi kuma ubangiji da suka manta shi sai ya mantar da su kawunan ya hana musu sai abin da zai amfani rayukan an yi mula ha khairan suka mance da rayukan su bale su gabatar ma rayukan su aikin alkhairi ba a za'ul umra sai suka tozartar da rayuwarsu fil batil a cikin banna aikin banza wanda bai amfanin wa matu suka mutu babu tattali babu wani guzuri da suka shirya na aikin alkhairi fa dakalun nara sai suka shiga wuta to ku kada ku kasance kamar don ku ba su bane su ba ku bane ulaika humul fasiqun su wadancan su ne fasikai alkharijuna an ta'atillahi wanda sun ka fice daga yi wa Allah da'a wa amma man ittaqallaha amma mumini mai takawa wa ma nasiyahu shi bai mancewa da Allah wa qaddama li nafsihi kuma ya gabatar da alkhairi don kansa fa huwa min ashabil janna zai kasance cikin ya aljanna kun ga kowa ya bi layansa kullum eh ala shakilati kowa ya bi hanya ce muminai su bi hanyar su su kuma waɗanda ba muminai ba su bi hanyar su Allah ya zaɓa muminai hanya ta ƙwarai hanya ta alkhairi wadda za ta kai su gaci wato ma'ana za ta ƙar da su sun na bainal farikai ne sai aka gwama tsakanin jama'a guda biyu muminai masu takawa da kuma kafirai fasikai wanda ya kangararru wanda suka saba ma Allah ni Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna yan wuta da yan aljanna ba daidai suke ba wato mutumin kirki bai zama daidai da mutumin banza mumini bai zama daidai da wato kadi kamar yadda masani zai zama daidai da maras sani duka wayannan Allah ya irin wannan magana cikin alkur'ani saboda haka ashabul jannati humul faizun su ya aljanna su ne suka samu babban su suka dace suka yi nasara ai annajihu da su suka ci nasara ai su ta kamalu domin sun kammala rayuwarsu fasta'ahalu fasta'ahalu hal jannata sai suka cancanci shiga aljanna wa ula'ika su ko waɗancan yan wuta ista'amalu nufusahum sun aiwatar da rayukansu fil mahana a cikin abubuwa na wulakan na sabawa Allah wacce shahawati da bin shahawoyi wasu haƙun sai suka cancanci shiga wuta kowa ga abinda Allah ta baraka wata ala ya kaddaro gare shi ومن ثم رد ولطف استدلال أصحابنا المالكيه قال ما مالكيني ne yana tinkaho da cewa shi ba maliki ne kuma karara yake faɗin ta shi ba maliki ne tun cikin muqaddimar littafin tafsirin rasul azhani ya ce shi ba maliki ne don haka kada ka yi ɗari ɗari kai ko ni mu yi ɗari ɗarin ta malika mutu ai abin alfahari na ma mutum ya ce ma maliki ne yana bin cikin malikiya to shine mallan ya ce kai wani istidlali kafa hujja da malamanmu na malikiya sun kai ya yi kyau istidlali na mai taushi mai zurhi sun kawo hujja da hadhihi aya da wannan aya la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizuna suka ce wannan aya ita a hujjar su ala annal muslima cewa musulmi la yuqtalu ba a kashe shi bil kafir saboda kashe ne. ma'ana jinin su ba dai bane tunda Allah ya ce la yastawi kaza wa kaza don haka ya an samu tsotsai ya faru wani musulmi ya kashe kafiri to in dai kotun shari'ar musulunci ta to jinin kafirin nan ba daidai yake da na musulmi don haka ba a kashe musulmin nan sai dai a ba da diya a ba yan uwan nan kafirin diya illa filgila da sayan kashin gilla ne wato a kashe mutum da a karɓe mai dukiya wal hiraba da kuma hoshi da makami wannan shi tsawon hoshi in ya kashe kashe shi ake yi ko da kafiri ya kashe ko musulmi ya kashe kowa ya kashe wannan hukunci guda ne to kun ga nan muna magana a akan shari'ar musulunci ba tsarin mulkin najeriya ba wannan ba mu abin da sun ka rubuta ba eh, ba masanan tsarin shari'a abin nan constitution amma dai shari'ar musulunci haka ne to walan ma an hata alal kalama da ubangiji ya kare magana alama ta na tusura bisa ga bayanin abin da sura ta ƙunsa minal hikamil ilahiya na hikimomin ubangiji kaifa hayya a kulubar muhajirin yadda Allah ya tsara ya shirya zukatan musulmi masu hijira wal ansar ya tsara zukatan mutanen madina ya kabuli haƙƙi don karɓar gaskiya fi wakati shidda a lokacin tsanani wa sabaru suka yi hankuri hatta fata halahun a Allah ya mutu gudi wa aganahum ya wadatar da su bi amwalil kuffari da dukiyar kafirai ta ganima ko kuma fai'i ala gairi haulin minhum ba dan dubara su ba wala quwwatin ba dan karfin su ba wa warafa'a man ba'dahum kuma Allah ya ɗaukaka na bayan su tabi ai har zuwa ranar tashin kiyama bil iqtida bihim ta sun koyi da su da duk wanda ya zo bayan sahabbai muhajirin da ansar to ya yi koyi da su wa zalla man mu kuma Allah ya kaskanta duk wanda ya saba ma waɗannan magabata bilhawa ne wal azabi Allah ya ce zai wulakanta shi zai mai azaba to bayan wannan bayyana annahu jigu sai ubangiji ya muna bayanin cewa lalle ya zama wajibi alaman lahu adana aqalin ga wanda adda hankali ko da dan kadan ne ko da bai zan cikakken hankali ba an yi azima kalamahu ta lalle mai hankali ko da ba cikakken hankali na ba to wajibi ne ya girmama magana Allah bi ta'ati ya da'a ga Qur'ani Yeah. runduna agaji suna neman wani mai mota da ya fakin ma ya kamata ya canza fakin din suna jira ne can wajen mota mai lamba argungu 905 to Allah ya kokari ya tafi domin ya ba su haɗin kai tsara wurin to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace law anzalna hadha alqur'ana a kaddara da mun sabkar da wannan qur'ani allazi huwa kalamuna wanda yake zancen mu ne almustamil ala ala alhaqi wanda ya tattaro gaskiya to da mun saukar da qur'ani ala jabalin akan wani dutse wato falale ko kuma wani tsauni to wannan tsaunin ko wannan dutsen falale waje ila fihi tamyizun aka sanya mai tamyizi da hankali kal insani kamar mutum to la ra'aytahu wallahi da zaka ga dutsen nan khashi'an shi ma ya ji tsoron Allah tsoron Allah ya kama shi mutasaddian kuma yana mai tattagewa eh ai mutashaqiqan wa taraka sulba wal qasa sai ya canza daga halinsa na dutsi wanda yake an san dutsi da tsauri an san dutsi. da santsi an san dutse da ƙasawa bushewa to amma ƙur'ani zai yi tasiri gare shi ya canza wannan halin naki to a ce shi mutum wanda halitta ce ba irin ta dutse ta ba tana da taushi jikinsa na da taushi yana da zuciya yana da hankali yana da tamyizi to a ce ya kamata ƙur'ani ya yi tasiri gare shi in aka karanta ƙur'ani alkur'anin nan ya yi tasiri cikin zuciya sai kuma ya yi aiki da alƙur'anin wannan shi a hankali Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa tilkal amsal ko min ka ce saboda tsoron Allah wa tilkal amsal waɗannan misalai almazakura waɗanda aka ambata fi hadhihi surati a cikin wannan sura min isbatil haqqi na tabbatar da gaskiya duk an yi wannan bayani cikin wannan sura wa izhaqil batil da kawar da barna duk an yi wannan bayani to na buha muna bayyana wannan muna buga waɗannan misalan linnasi ga mutane ga ya la'allahum na domin su yi tunani fa yu'minuna su ba da gaskiya huwa Allah walamma wasafa ta'ala alqur'ana bil imami wato Allah ya sifanta alqur'ani da sifa ta girma alqur'ani littafi ne mai girma mai tsarki mai daraja kuma sifa Allah ne ko wa ma'lumun kuma mun sani anna izama cewa girman sifa tabi'un li izamil tana bayani ga girman ma'abuci sifati ashe girman qur'ani yana bin girman Allah ne to a taba a zalika sai aka bibiyo bayan bayanin sufa qur'ani da girman qur'ani sai aka biyo da bayanin girman Allah subhanahu wa ta'ala faqala alladhi alqur'anu kalamu sai ubangiji wanda qur'ani zancensa ne yace huwa Allah shi Allah shine wannan da allazi la ilaha illa huwa wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi alimul gaibi masani abin da koye wa shahadatu da abin da bayyane huwa rahmanur rahim kuma Allah shi ar-rahmanu mai cikakken rahama ar-rahim kuma mai cikakken jin kai wato abin da ake ce ma rahmaniya shine jinka Allah da ya gane talakai gaba daya mutanen kirki da mutanen banza musulmi da kafirai har da waɗanda Allah makiya Allah ne kuma sai Allah ya ba su wannan na nashi kamar ruwan sama haka da irin iskan da muka shaƙa da abinci da sauran kowa sai ya amfana da wannan rahamar to Allah rahamanu al-rahim amma akwai jinka Allah ke bantacce ne tanadin da yawa muminai na aljanna wannan kan sai muminai masoyansa wato wanda suke masa biyayya wallah akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwatanta mana irin sautan ubangiji yace cikin tausayin allah ɗari gudana ya saukar ma bayi gaba ɗai har ya zan ni in ji sautan ka kai ma ka ji sautaina har uwa ta ji tausan ɗanta har da dabba ma dabba uwa tana jin tausan ɗanta in ta take ne da kohoto ta jiya ko ka sai ta ɗauke to duk cikin wannan rahama guda ce sauran rahama ta sa'in da tara duk tana nan ga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka wato kada wanda ya yanke kauna ga samun rahama Allah amma dai mutum ya kasance bainal khawfi war raja' tsakanin jin tsoron azaba Allah da kuma fata da kaunar samun rahama Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi mana rahama wallahu alladhi la ilaha illa huwa kuma har yanzu ga ƙarin bayanin sifofin ubangiji shine Allah wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi almaliku mamallaki alquddus mai tsarki assalamu ma'abuci aminci wato ya amintu ya kubuta daga dukkan ƙasa da tawaya Almuminu. kuma almusaddiq wanda ke gazgata rusulahu manzannin shi bi khalqil mu'jiza sai ya halitta mu'jiza lahum gare su wato almuminu mai gasgata manzanni ne almuhaiminu mai shaida min haymana yuhaiminu idza kana raqiban dama ana ta haimana yuhaiminu idza kana raqiba ya zan mai tsaro mai dako ala shay'a akan wani abu ai shahidu mai shaida ala ibadihi ga bayi ne bi amalin da ayyukan don haka Allah yana shaidun komi duk abin da aka yi a gaban sa ake al aziz kuma Allah mabuwayi ne ma'ana alƙawiyu mai ƙarfi aljabbar kuma mai ƙaga halitta jabara khalqahu jabara khalqahu alama arada ya ƙage halittunsa wanda yake so almutakabbiru mai girman kai Allah ya girmama amma la yaliqu bihi daga duk abin da bai dace da shi subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma yushrikuna ay yushrikuna bi Allah ya tsarkaka daga abin da sun ka hada da shi na abokin tarayya Allah bai da abokin tarayya la sharika lahu fi zatihi wala fi mulkihi wala fi amalihi wala fi sifatihi ba da abokin tarayya ga sa bai da abokin tarayya ga sa da sa da zai sa Allah bai haɗa tarayya da kowa ba wallah يسبح وهو العزيز kuma har yanzu ga ƙarin sifofi na ubangiji shine Allah alkhaliku mai halitta albari'u mai ƙaga halitta ko wanda ya halitti halittu daga ƙasa shine almunshi'u min albar'i wa huwa wanda ya halitta daga ƙasa almusawwiru ko mai suranta halitta wanda da ya so eh za ku ga kalolin mutanen duniya za ku ga surori daban-daban ɗan adam ɗin ma za ku ga surori daban-daban wasu launi daban-daban wasu ga kiran jikinsu kuma daban-daban Allah ya suranta mutane daban-daban kuma 'yan afirka ba suka mu guda ba za ka ga ya ga wani mutumin ya aka ga mutanen najeriya ko makka na aka haɗu sai a ce daga sudan in ka ya ba daga sudan mai daga najeriya sai daga najeriya kaga a ce yan sudan da yan najeriya kenan suna da kira iri guda ko ba haka ba to amma in ka didi mutanen irin indonesiya da malaysia da kuma ah, wayannan yanki na asiya za a ga kuma wasu kalolinsu guda guda hamma da 'yan china da waya ma ka iya raba tsakanin wasu da wasu to Allah ya suranta mutane daban-daban ya suranta da adam wada ya so ah, wa huwa al-khallaqul alim Allah shine mai halitta kwararre wanda yake masani ga halitta ne lahul asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa التسعة والتسعون wato ɗari ba ɗaya alwarid bi hal hadisi waɗanda hadisi ya sulgo da su allati la ya da'uhu biha ahadun sunayen da ba wanda zai kira Allah da su illa a hasana lahu biha sai Allah ya kyautata ma wannan bawan da ya kira shi saboda wa'annan sunaye Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wal husna wannan siga ta al-husna mu'annasul ahsan shine mu'annas na ahsan kun ga larabci shi na da tsari in an ka ce al'ahasan mahi kyawo ko to ba ka cewa mace alkace al'ahasanat eh? amma can gashi an ce musulmin an ka ce musulmatun muminun aka ce Kafin kafirun aka ce kafiratun amma na aka ce ba ka cewa haka nan ba ka ɗauko ta ka sa wanga suna ahasan a in dai kana son kai sigan mace sai ka ce fu'ula afa'al sai ka ce fu'ula eh ai husna ya daidai da fu'ula ko bai daidai ba ma eh to shine mu'annasin sa to ai yustajabu bihalahu ana amsa mu bawa in ya kira Allah da su yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasai yana tsarkake Allah wato yana yin yana bin umarnin da Allah ya bashi ɗau'an wa karhan ko ya so ko ya ki sai yawa Allah da shi yasa wata aya Allah ya ce wani laluhum ko in kai kangarare kake to in nawa ka sai ta Allah da kuma baka iya hana ta tawa Allah da ni da in nawa ka za tawa Allah saboda idan rana ta fito daga mafitarta inuwarka tana yamma rana na tasowa tana yawa sama tana yawa sama inuwan nan na jawowa ko kaso ko baka so ba sai inuwan nan ta jawo kuma ta karkata ta juya zuwa gabas kaga inuwan nan ta Allah da'a ta yi mai tasbini? saboda haka siyasa yasa aka ce duk wanda a cikin sammai da kasai sai yawa Allah biyayya tsau'an ko ya yi da son rai au karhan ko ya yi da tafsilin wa huwa azizu Allah buwaye ne alhakimu gwani ne takaddama awwala awwalaha fa katamat ba bada arziki. irin wannan wannan sifa ta al-azizu hakimi ta gabata can harkon sura da kuma sai surar ta da irin wannan sifa ta al wal hikima washtamalat ala dalail al-izzati wal hikimati. kuma wannan sura ta kunshi dalilan wato dalilai masu nuna buwaya Allah da hikima tai subhanahu wa ta'ala wa nasrihil mu'minin da irin taimakon shi da agaji ne ga masu imani wa kazlihil kafirin da kuma yadda yake yarbe kafirai ya kasantar da su ya hana musu taimako lokacin da suke son taimako wallahu alam sai sura ta gaba suratul mumtahana Yeah. نفعل منكم wato surar jarabawa wato za an yi mata wannan suna saboda abin da ya zo cikin tafamtahinu hunna wato mata da ake jaraba imanin su idan sun yi hijira to wannan sura madina aka saukar da ita wa hadhihi salatu asharata aya ayoyinta wato goma sha uku ne wa mawdu'a har ra'isi abinda take karanta suwa al'adalatu fil islam nuna adalci da zartar da shi a cikin musulunci fi mu'amalatul kuffar al-harbiyin wajen mu'amala da kafirai na yaki waɗanda ake yaki da su su ma ana musu adalci wa halin zimma hakanan kafira amana minhum daga cikin su suma waɗanda aka yi alkawari da su suma ana yi musu adalci musulunci addini ne na adalci yana tsaye da adalci ga kowa babu wanda ake tauye makin bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aduwi kada ku riki makiyina wa aduwakum kuma makiyinku auliya a masoya wane ne alkufara kafirai don haka wannan aya ta hana mumine su yi soyayya da kafirai tulquna tusiluna ilaihim bil mawadda kuna isar da soyayya zuwa gare su ay bainakum wa bainahum ba'da an azharu lakum al adawa ku kuna son su kuna jewa mun soyayya kuna sadar da kauna zuwa gare su alhali sun bayyana da kiyayya gare ku li imani kuma saboda imani bi da ni ai la yaliku bikum wannan bai dace gare ku ba ku riki ku a matsayin masoya ku riki makiyan Allah masoya zalika wannan mislu ma ruya kamar abin da aka ruwaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata gare shi kasa da gazawa eh, ahli makka ya yi nufin ya kai yaki ga mutanen makka fa asarrahu sai ya asirta wannan magana ila ashabi ne zuwa ga sahabbansa ya kyankyasa musu cewa ina da niyya ina da shirin in muka tashi makka za mu kai hari wa rabi hunain amma sai yace ce hunain za mu ya yi tauriya shine ya ya rufe ya ruhe wannan ambaton makka din aka ambaci hunaini ana da niyyar zuwa makka daga makka a wuce hunaini to shine wannan asirin da ya faɗi faka taba haɗibu bin ban sa'ata ilaihim kitabun wani cikin sahabbai sai ya samu ɗaya ya samu kuskure sai ya rubuta takarda zuwa ga mutanen makka bi zalika yana ba su labari cewa to ku shirya fa annabi da runduna ta yi sun shirya za su kawo ku yaki abin da ya yayi wannan ba minafiki ba ne ya yi wannan ne dan kamar daɗaɗa musu rayuwa limalahu inda hun min al-awladi saboda yana da iya can wurin su wal ahali da kuma iyali al mushrikin na mushrikai wa huwa halifun wa huwa halifun li quraish min ahli yaman sannan shi ba ba quraish bane bai da zumunta da mutanen makka amma kawance ne yayi kawance ya shiga cikin wato makwabtakarsu amma shi mutumin ƙasar yaman ne don haka fa'ara da an yi hasu da bizalika a halahu ya yi niyyar ya kare iyali ne da wannan labarin da ya ba su wanda yake fi ƙurashin suna cikin ƙuraita ma a imanihi tare da imaninsa ya san cewa annahum kuffarun kafirai ne la ya galibuna Allah wa rasulahu ba za su rinjaye Allah ba ba za su rinjaye manzon Allah to da ya rubuta wannan takarda yabba wata mata ya jinga da ita ya ce ta kai makka da ta zo mutum ne makka ce ta zo madina ana ce mata sara da ta zo za ta hita sai ce ga sako ni kai makka ya ba ta dinari goma na jinga kai sakon to shine fassarar da hun nabi sallallahu alaihi wa sallam alkitaba sai Allah ya yi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ga asirinsa can za a bayyanar da shi saboda haka a je a dawo da wannan matar wato a amsa takardar na a dawo da ita to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi a amsa takardar nan mimma arsalahu ma'ahu wato daga wannan matar da ya ba sakon takardar da ya ila billahi ta'ala lahu bi zalika Allah ya sanar da manzo Allah wannan wa qabila udura hadith wato an ce sayyidina ali aka aika da zubair da miƙidad akwai saɓanin ruwayoyi wata ruwa an ce hadda na umar eh suka kwaraye ta da dawakinsu da suka cin mata annabi ma sai da ya faɗa musu cewa ku tai rahi kaza za ku iske ku tai rahi kaza za ku iske wannan matar ba wasu ta kaza gare in ba ta ba da ta kaza ba a kace mata kai in ta yi tsaye ta murda idanu ba ta bada takarda a sare mata ta to wayannan bayan Allah suka yi sukuwa suka cin mata suka ce ke mai ta tsaya ta tsaya kawo takardar da an ka ba ki ta kai mata ta ce a ni babu wani takarda ga hannu suka ce karya nike Karshen ta dai sayyidina ali ya zara takobi yace in baki hidda takarda ba za mu banye tufahin ki koma tsirara don dole sai mun yi da aikin manzon Allah in ta kai mu sare miki kai za mu sare miki sai ta lalabo takarda cikin kitsunta manga aka ta ko tsoro eh to tsoro ko to ta lalabo sai hidda takarda ta basuwa an ka ce to sai ita tafiya da suka kawo annabi sallallahu alaihi a takarda shi kuma ya aika ya ce a kira wannan bawan Allah haɗibu min abi balta to shine da aka kira shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi ya ce me yasa kai wanga aiki ya ce wallahi ya rasulullahi ni ka ji abin da ya jari wallahi ba dan ina son kafirai ba ba dan ina son su yi rinjaye akan ka ba saboda kaza kaza iyalina da askan domin su duk kula min da su da su cutar da su kuma bayan ya haɗu bayanin nan annabi ya ce sadaka sahibukum ya ce ɗan uwanku ya yi gaskiya an ce da na umar ya ce ya rasu wallahi ka ba ni dama in sare mai kai annabi ya ce ah, ya umar ya halatta yakin badar shin baka sani ba ai na yiwa Allah ya dibi mazan badar su nawa 313 ko ya ce na gafarta muku daga yau laihin da kun kai na yahe muku su so sojan badar ya yi wanga laifi ai Allah ya yahe mai saboda haka ba a katsan mai kai ko aka yi fatai ba a kaci saboda wannan Allah ya yahe mai So irin wannan sai wannan aya ta sauka dalilin wannan kissa to wa qabila uzra hajib fa mana Allahul mu'minina sai Allah ya hana masu imani an amala mithla hadhihi muwasala ya kada su sadar da irin wannan soyayya bainal fariqai da tsakanin su da kafirai wa bayyana al man'i li qawlihi ta'ala kuma sai Allah ya bayanin ga dalilin da yasa ya hana mu musulmi soyayya da kafirai yace wa kada kafaru ja a kun minan haqqi tun fa tun kafirta da abin da zo muku na gaskiya ai dinul islam wal qur'an ba su yadda da musulunci ba ba su yadda da qur'ani ba sai za ku yi soyayya da su ne a gamin ku da su yukhrijuna rasula qari bisa ga rashin imani kuma sun hidda manzon Allah wa iyakum da kuma sauran mabiyan manzon Allah min kuma daga gidajen ku. bisa da yiƙihim alai saboda sun kunta ta muku har ba bar gidajen dole kuma ba ku yi musu lahin komi ba ba kashe musu komi ba an tuminu dan dai kun imani ai ajali an amantu waje alahu mubari'an kuma Allah ya sanya wannan an tuminu bai ce an amantu ba ya sanya shi muzari'i ne bayani an annahu sifatul kuffar don ya nuna cewa sufa kafirai ce ah, na fitar da yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu wato suna fitar da manzo Allah da ku ba a ce sun hisse ku ba suna fitar da ku domin a nuna cewa ɗabi'ar kafirai ce mustamirra mai dogewa bin nisbati ila musulmi na abin da ya danganci musulmi su waje dole zalika sabilan duk lokacin da kafirai suka samu dama suka samu hanya ta fitar da musulmi daga gidajensu su rusa gidajensu to za su yi wannan Allah ya kare mu daga sharrin makiya da shi ne don kun imani billahi da Allah rabbikum ubangijinku na atul lillahi ai allazi yastahiqu an tuminu bihi wanda ya cancanta ku imani da shi li kaunihi rabbukum dan ya kasance ubangijinku wato li kaunihi rabbakum wa khaliqakum saboda ya kasance ubangijinku mahalicinku in kuntum kharajtum jihadan in dai kun fito don jihadi fi sabili saboda addini wabtiga a warzati kuma kuna neman yarda ta to in dai har kuna yin jihadi don ni kuna neman yarda ta to kada ku yi soyayya da kafirai wa jawabu sharti dalla alaihi ma qablahu ay fala tattakizuhum awliya tusirruna ilaihim bil mawadda kuna ta soyayya zuwa gare su wa ana a'lamu a akhafaytum Allah ya ce ni ne masanin abinda kun ka boye wa ma a'lantum da abinda kuka bayyana wa man fa'al don haka in kun yi soyayya bayyane Allah ya sani in da boye kuka yi wannan soyayya kuna ba da asirin musulunci da musulmai zuwa ga kafirai kuna kawance da su Allah ya sani Allah zai ku ji tsoron Allah kada ya kama ku Ah, wa man yafa'alhu minkum duk wanda ya aikata irin wannan aikin na rikon kafirai masoya ayal israr bil mawaddati wato yana asirta soyayya da kafirai bi kashfi akhbaril muslimina yana koyi labarin wato yana tona asirin musulmi labarin sa ilayhim yana aika ma kafirai aw bi ayi amalin ko yana ko wani irin aiki yake yi yusa'iduhum yana taimaka musu lizzal muslimina wato kishiyan musulmi domin su yi nasara kan musulmi to wannan laihin babba ne faƙada zalla sawa asari to hakika ya ɓace ma hanya wadda yake madaidaiciya ai aka ta a tsari huda ya kuren ya hanyar shirya wasawa a fil asalin wasat eh, kamar yanzu amerika ta ɗauki wani musulmi a matsayin ɗan CIA memba na CIA sai duk abin da Allah bayan musulmi na Najeriya ya ba su irin wannan aiki wanda wa man ya fa'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil eh, duk aikin da zai taimaka ma kafirai akan musulmi to wannan aikin kuskure ne babban lahi sai gaba ubangiji subhanahu ta'ala yana sanar da mu musulmi abinda a hakikanin kafiri ko kuma kafirai ya yi mu su ya shi ya san sharrin su gare mu don haka yake wato wato kwace mu daga yin soyayya da kafirai Allah ya in ya suka fukum in har sun yi rinjaye a kan ku ya kunu lakum a da'an za su kasance makiya gare ku ai adawa ta lakum za su bayyana ke su karara gare ku wa yabsutu a aydiyahum sannan za su shinhida hannayensu zuwa gare ku da kashewa su karkashe wasu wa darbi su bubbuge wasu wa alsinatahum sannan za su shinhida haluftan su gare ku da su da mugunyan magana bisabbi wa shatami zage ku wato su muku shatamu wa waddu kuma kafirai sun so ta takfuruna da za ku kafirta su ba inda za su samu dama abinda suka so da ku da su duk ne bisa addinin kafirci addini da wata kunu na sawa'a haka wata aya Allah ya ba Allah ta baraka wa ta'ala ya ƙara da cewa lan tanfa'akum arhamukum zumuntakku da su ba ta amfanin ku wai dan kuna yan uwansu na zumunta ko hada uwa ko kun hada uba ko duka in dai kafiri to wannan zumunta ba ta da amfani ba ta hana masa da masu wala auladukum sannan da su sama'an don kwadanta ibrahim wato ma'ana ku yi koyi da magana ta da aikinsa wallazina ma'ahu ku koyi kuma kuna da abin koyi ga muminan da a tare da annabi ibrahim na zamaninsa iz qalu li qaumihim lokacin da annabi ibrahim da muminai na zamani ne suka ce ma jama'arsu su inna bura'a'u minkum kai mu mun barranta da gare ku ba mu ba ku wa mimma ta'buduna min dunillahi ko mun barranta daga abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba kafarna bikum mun kafirta da ku ai ankarna ku mun kyamace ku da abin bautar ku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abada kuma kiyayya da gaba ta bayyana karara tsakanin mu da ku har abada sai kun imani kesa suka ce hatta tu'minu billahi gaya kololuwa iyaka inda za a tuke wannan kiyayyar sai in kun imani da Allah wahdahu shi kadai saboda haka an dora muna mu yi koyi da annabi Ibrahim shine imamul muwahhidi shine shugaban masu tauhidi na duniya gaba daya kuma annabi Ibrahim daga cikin sa akwai albara'u shine barranta daga kafirai da mushrikai shi yasa malaman tauhidi suke cewa a ah, cikin aƙidan muta tauhidi ta musulunci akwai aqidatul wala wal bara alwala shine jikinta mumina yan uwanka albara kuma barranta da bukuta daga kafirai to wannan aqida ce dole ne wane mumini ya kudurta ta kuma ya yi aiki da ita annabi ibrahim ya ce illa kaula ibrahim abinda aka toge kawai shine magana annabi ibrahim da ya faɗa a abini ga baban shi yace la na laka baba zai neman maka gafara Allah wannan mustasna min uswa shi aka toge daga kwaikwayo ai laysa lakum asiri nan kada ku koyi da annabi ibrahim fi zalika ga wannan Bai an tastaghfiru birulil kufari wato ku neman makafire gafara wannan ba a neman makafiri gafara wa ma amliku laka min Allah annabi Ibrahim ya ce mu babansa ban ban mallaka maka komai ba daga azaba Allah ai azabi wa sawabi ni sai in na komai ban iya tare ma wani abu na azaba Allah amma zan neman ma gafara Allah to yayi wannan ne kamin ya bayyana gare shi cewa annabi baban ba zai yi imani ba kanna bihi an annahu la yamliku lahu ghayra al-istighfar ya nuna cewa abinda kawai yan mallaka istighfari ne fa huwa mabniyun alaihi mustasnan min haythu al-murad minhu wa in kana min haythu al-zahir mimma asabi ga zahiri ai kaga ba wanda ya mallaka ma wani wani abu ko to amma ga ma'ana da yakin abin da ake bi to shi magana ne ta bayan istighfari bai mallaka mai komi ba saboda haka yana cikin abinda da an ka tozo ah. qul faman yaqul faman yamliku min Allah shay'a kaga dama Allah ya ce ka ce wane ne yan mallaki wani abu daga azaba Allah babu wasu gifaruhu lahu istighfarin da annabi Ibrahim yawa baban shi kabla an ya tabayyana lahu kamin ya bayyana gare shi annabi Ibrahim annahu cewa uban nan aduwwul lahi makiyar Allah kama

istighfarin annabi ibrahim neman gafarar da yawa babai ne ya kasance ne akan alkawari da ya yi mai yace baba zai neman ma gafara allah ya yi mai alkawari sannan kuma a lokacin da ya mai alkawarin bai bayyana gare shi ba cewa makiyin allah ne lokacin da al'amari ya bayyana gare shi cewa uban nan makiyin allah ne wane ne ba abba ba annabi ibrahim a zarko wai wasu na ba uba ne na ba wai amin sana amma dai qur'ani ya ce istighfar a ibrahim wani abihi azara don haka tun daga qur'ani ya zo karara baban shi azara mu haka mun ka mun ba gane baban shi azara to da ya gano azara wato makiyin Allah ne kafiri ne mai keya da addinin Allah da manzannin Allah tabarra'a ne ya abu ibrahim ya rasu daga babani saboda ba mai imani ba saboda ibrahim wa man ma'ahu da waɗanda aka tayar da shi ai qalu sun faɗi wani rabbana to alhamdulillah والسلام عليكم ورحمة الله ya zo cikin hadisi cewa idan mai azumi zai buɗe baki ya buɗe baki da dabino in bai samu dabino ya ce tamru shine busasshen dabino in bai samu tamru ba aka ce ya amfani da raɗabu wato dabino da bai bushe ba in bai samu ba sai ya yi ruwa fa innahu atahar eh domin ruwa masu tsarki ne Allah ya samu da to ba a ba a buroshi da da man goge hakora domin akwai hadari da wannan azumi domin a shi man da mutum ya sa cikin baki ne suka baki ne da shi ya kumfa yana iya gangarawa cikin makogaro ne kuma duk abin da ya gangara cikin makogaro ne ya kai ga makosansa ya bata mai azumi ai ba ma buroshi da man goge hakora ba asawaki ma an ce idan ɗanyen iske ne ko iske ne wanda aka tashi kada mutum ya asawaki da shi an halatta mai azumi shi asawaki amma ba da ɗanyen iske ba ko mai ɗanɗano ba saboda haka ah, kada mutum ya yi asawaki ko kuma ya yi buroshi da man goge haƙora cikin azumi da rana wannan ba daidai ba ne dama a wajen wankan janaba da wankan haida da wankan jinin biki in dai kitso ɗaya ne na al'ada wato wanda aka saba yi a tunke gashi ba sai an kwance gashi ba amma idan an yi kitso na da wata roba ko wani zare wanda aka tantance aka tanke gashin har ya zama ruwa ba su iya shiga ko da an zuba ruwa an matsa to irin wannan ne aka ce a kwance shi domin ruwa su yi eh wallahu a'lam